الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata ya Allah salatu yace yace bi aminci wani wuluji tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ya karatu na jin daga littafin bulugul maram ya alhafiz ibn hajar al'asqalani rahimahullah ta'ala na inanna daga na ilofayen tun zamani tun na ga corona canako gwamnati ce to yanzu shagafe goya kajijima da sauransu tun lokacin ce mai ya fi makaranta ya idan wucin haribe ga ga dazun boy idan wucin haribe ga sallala har kafin na gwamnati biyar ga ta zango rogbani da jin har kawo zanen sai ci yi lafiya sai ci azuba yi ge sai ci limi na ji amfani da albarka ne ne kafin 175 ga wani ibn umar daga ba abla ibn umar radiyallahu anu ma kuje daga ni biya ayin zagu ba kala ga uritu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aláhùn wá nẹ́bí sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ẹgbọ́ ànẹ́bí òcin ilé kóhun àgùnkùn wọ kóhun àgùnkùn wá kóhun á fìtì kóhun fìta yau ma uhudin ẹfọ́nà àgùnkùn uhudina nga iya tachi zumai jirabu a mai yuga yau ma uhudin ẹbọ́ na ekun wucin agùnkùn ya fati na yi gan uhudina wa ana ibnu arba asharata sana kami wuce ma wujiya gobe guni falam yujizni annabi sallallahu ma wasallam mawjizini ya wuya na wuya ti ya lo ekun ya ugu digangani bai zai ji kenan na ebona annabi le gan wula gan ci kanga wawuritu alaihi a cike lawun lo bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawmal khandaq efana gukuya ga zuwatu khandak na wa ana ibn khamsa asharata sana mai giya wegi kanga fa ajazani annabi sallallahu alaihi wa sallam ci majizini ya na nan a lokun dana muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lil bayhaqi riwa ruwa imam al bayhaqi ga falam yujizni wa lam yarani balagtu ga na bije zini a wi na wuya lokuda na ko walam yara ni balagtu anabi le ga wula baliya. wa sahahu ibnu kuzaima imamu layin mace ibnu kuzaima man ga hadisin na wata zu ki babu kici ba la hadisin na biyu babu taflisu a taflisu ya tafliso eh zanen gbata gaje ɗina dukiya na ngaje na galuwa wuje fi gangani biyoyi ma a ji amfani be dukiya wuce yake mina ga awo gbata ko ga ta gbatu sakiya na ko gbata na je ɗuna ko to alhajiru suku ene ya alhajiru na ala ngayi alaza restrict ezo gaji amfani ji gangani da dukiya na ganwo neman ebo har kangoci na ja gadon wani hajjiru wunji dole wuyi bata ajiza hajjiru wo ebo ni wọ́n ṣe tínú ajiza hajjiru wo ebo kíbo ebo ni wọ́n ṣe gwajinan ajiza hajjiru wo ebo ni wọ́n ṣe kan ko lawo yana ajiza ajiru wujiga egwon nwaye otu na ubi hankali nwaye umarwa ba amma wuji hankali ya yi transactional wa zai danin ula gaba firudiya inda kowa inda kowa ji ganewa to now kila kila hadisin na bai babu alhajir wa taflisu bo hadisi na wuji alaka da bi a taflisu kashi wuji alaka da bi alhajiru alhajiru ilé ti da alákàbí alhajjúrù yan zanna ńláàjí bá lè jà ikun dámọ̀ ẹwà ló ń jẹ́ àǹkàlẹ̀ à implication ẹ̀nà ẹwà gẹ́gẹ́ ní ńlá gẹ́gẹ́ dúdíà anábìgá àwọ̀tọ́ lágán àti ìjà àwọ̀tọ́ láàjí bá lè jàdà ṣe gbogbo ìgbọ́kọ́ ìjìgá ni na da ebo fiki wani lazai kalita fi na wula adi sun ci ga karkashin ba da wuce wani wulucin yuyawa waje fahimta ba ne gina lonin yana la'aci la'awale ga adi suna lubi ebo wulu gan sharati wuyo yanzu ta yin agrimenti zana gandan wani wuyi zana ji tasorofi wo wani ko ji zana ji baligi mai bi hankali wajiwa waja ko amma to wace kun doci da bane gida kan gina laji bali ya na ugadan wani abakin gai nau'iye ne gi wuce ji tasarrufi wace wani bala ne rashi ya gida kan yi ko lagwaji ya wuce ga gudu shi ko su be nga tumba zane kuma sun cikin wa shi ko sai Aji ji fahimta yana wuce na umaga naira shi a ga naira shi kun umaga da shi ga magaji wacce na gain ba kuma ji ganewa gwamnan wa shi su wuki a naira mutum layu inda ya tumba na ne kun su wuki na ga titi a fela titi don gwamnan fela naira mutum ya mufe ji yi transaction wuce an ji kashi wuce eh kwaji ne kuma ji ganewa amma bayanin na egin na den na zuda unde du daga mbogan jina zugu unde pe pàṣẹ mọ̀ mú mo fẹ́ lé one one thousand bóńdù ní ègbùgbó mo fẹ́ lágùn ẹ̀wọ̀n nímbo ndé lágùn ẹ̀wọ̀n nímbo mo fẹ́ jù titi wọ́n ṣe tìítì kọ́ àfẹ́lá tìítì lẹ́dà ní òun fẹ́ lá one thousand bóńdù nílẹ̀ a dúbú darí fai shi in ga aga transaction na yi mm. aga transaction na gya ko laji ganewa so wale gan adebabi dabo ne ga babi ahaliya nan babi yan zidi ahaliya nan waje nan ga loje ga yake capacity bogo eh Mm-mm, juya. Juya ne. Eh? power and transaction bọ̀rọ̀ yeah, that the capacity náà ń gbọ́dọ̀ gan tọ̀sún ẹgbẹ̀rún ọmọ náà láyé pìyà a máa ń dòrò jẹ bà ní yúzú ní so wà abla gan ǹkẹ́ àbíláàbí umarce lábẹ́ gan Allah wanda ba nabi sallallahu alaihi wasallam na abu ko ya ko ya uhudi na ko ka ku na abu ko ya uhudi na wa giya goje guni annabi sallallahu alaihi wasallam majin yuzi na wa lokun da gani da aina ka ku ne fa gazo to kan da kabe be ganci na suku ka mi wuncin wa giya wegi annabi sallallahu alaihi wasallam ma wa yi na ya lo gangani da na. yau ji gane ku hadisin na da mini hadis ne laji huje ce kiji alama tulbulu goki yana laugaza na ji ligina wọn ɗoge ne laugaza na ji baligi musulunci wani wọn ɗari biye ne laugaza na ji baligi biology ne inda kuwa laji ganewa na yi ganni number tu.

wadi abin ne ga fahimta ne da ba to jono ga wase lade gu ni ya ba bo ne won abin ne ga koyi na wuye gana wano alali ulwa ibn qayyim ji bayani ga yi ruci litafin kitabul fawaid falun fe la bayani da yake wa kazalika nufasilul ayati wa litastabina sabilul mujrimina na in misali ilimin biology aga ga ke lawo ga zaji balijo a gambare wani kauri láti wọ́n á ṣàbẹ́ta wọ́n yí nkó lẹ́kọ́ nkó wọ́n yìí wọ́n á gọ̀jì wọ́n á ń pàgọ́fà yìí nga yìí ń zàgí ẹkú òṣìbẹ̀ ẹgbùn òṣìwẹ̀ láàájì rí kan náà òṣìwẹ̀ láàájì kan mọ́gá yìí bá mọ̀kó gòrò yẹ láwàtá ẹ̀ndú òjijì lónìí ní ipá àtàwọn ìtúrẹ́ tẹ́jẹ táfìbọ́ lójú ọ yanayi gaskiya gun abu kawai yin wani wuyi na kpata wula jiki a yin wula ji grounda na laugaza na ji bali gina biology gwaji na last time musulunci wa ko laji ganewa waga da shi common law bentu zukun depend on system ya country ndoro a ka na ne ya 18 agogan ezaga e below 18 e we ki ayon we still minor ezaga agwo 18 e gan wa je ke and above ezaga agwo 18 and above we ki ayon which is major which is common law wo le tunani rin na wani musulunci ba musulunci ne laugaza naje baligu nan yi nganan nan ko in ya lukwanta ta kuma al'aura an doro ga ciya yi wani wani kiyayen wani ba ligya in zagin mawun ga ciya yi laji wani kiyo wani ba ligya ni kan zama gada shishi unye yi lukwanta ta unye yi al'aura umarnana eh umarla cato ko mula cato haila jan amma ya weji na wa guda na wa lawa da to zannaji bali jani e bogo alkallan ya taklifu na katakiyar zanna ku 100 years no no alkallan ya taklifu wuce wuta ce zanne bani common law ta common law ta we yi le le go maino sharia so ko failu pe àwọn ni ene wa kagbari na ani sobi hata ya buluga to zanatu ya buluga ni wa ẹgbẹ́ ọ̀dá nínú ẹ̀kí ká tún bá àdírí náà lẹ́nu ẹ̀kí yìí nínú kó èyí gánẹ̀wà fàálẹ́gẹ̀ ẹ̀nà àmìnà ẹ̀nà àdírísì ńgọ́ ilé kó ǹgọ́ tó kákùn náà abẹ́lá òǹbẹ̀ náà àgùnkùn ẹ̀dọ̀ zọ́ tó káńdẹ̀kì náà káàmì wúchì ńgọ́ ilé èyí ko kan e gani e ko ko wájí wúyé jí o wọ́n lè jí ń dàgé pé ẹjú láti àyín sáwọn máa jíbá lè yìí ndókò wọ́n láti gánewa wúyé jí wọ́n lè jí ń dàgé pé ẹjú láti àyín sáwọn máa jí kí àyán máa jíbá lè yìí èyí rí náà mọ́ gbé bàbá yà ájí kò lábẹ́ rí náà ẹgbẹ́ wọn lè gá àkẹ́m náà mú tó náà mẹ́lú èyí lẹ́nà àlàálí méjì ní ṣẹ̀rí àmúsùn tí wọ́n jíbá lè yá ń tọ́ àzùn gá bá fi àzùn wá ní òtítì fẹ́ so Allah kiyaye mu wani yana hadisin da launa zane ga agungi agungi na zane ji tasarrufi wadda lamari jo kaga duji safiwa na kaga ujiwa wajani ko hadis na mai lauga zane ga igi agungu ni na kaga di ya ba aligi baligi lalawuci wa to su wale matsayin yadda kan yi gabo a laudan amma ga wale kauga igi agungu ni mu a nani wọ́n di kí ọ wọ́n di bá lè yá ní kọ́ kó èyí ẹnu kó tàtàkà àti àwọn ní wọ́n di bá lè kánká ní káwọn àjí agbógú ní kó èyí àláwọ́lága àti àti àwọn ní wọ́n di bá lè kánká ní káwọn àjí agbógú ní kó mú gánẹ̀kọ́ حديث يقول وعن عطية القرزي رضي الله عنه قال أردنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتلا ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم يمت فخلي سبيلي رواه الخمسة وصاحب ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين wani atiyata ne alkurazi daga ba a atiyata alkurazi raziya Allah wa hannun sakuji ne da gani biyun kala na uridna ala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga lalu ba nabi sallallahu alaihi wa sallam ala wa nabi yau ma kuraiza fana bukuya gazuwatu ba ne kuraiza na ko? wale ga ya koyar gazuwatu ba ne kuraiza agungu zumana agun ko ya gazuwatul ahzabu zan mana zumana agun ko ya gazuwatul khandak zan fa kana man ambata zana in ya al'auru ga cayin ga nyani na ne lauga zana ji ba ni janna zaman ci ko kila agu wa man lam yumbit zana man ya al'auru la cayin yitiyana kulliya sabilu huwa ga zana yayin fakuntu mimman lam yumbitu madami zai ya larula cana fakhliya a can wuya rawahu al-khamsatu wa sahahu ibn hibban wal hakim wa qala ala sharti ash ne wa alayhi atiyat al-qurazi ibn abd al-barr rahimahullahu ta'ala ngalla a akifa lasmi abihi wuke zane sunan babauna ya al-qurazi mun ji rayuwa dai shi ne ga ungole zumana zuma zamani annabi sallallahu alaihi wasallam mun bai rayuwa dai shi ne ga kufa na abdul malik ibn umair to mujahid ibn jabr to kasir ibn sa'idi agwarewa ya shi bai gangani biyu ne ga alkurazin na ngole e junis badaji ba kabila bani Kuraiza. bani quraiza mun kabila yahudi ba ma don ne ji rayuwa dan madina wannan lọ́lẹ́ kó ẹgbọ́n na yahudi ji a kun filita fi aṣe ogan anabi sallah agan anabi dabo na sakwa a tube karshe ije na eji na ma anabi wuce a tiya na eji wuce dombi na ja dabo si fashi wuce kaza si fashi wuce shi kaza yahudi ki fe za za za za ebo a da laiji wuce a ɗe a ci dabe madina a ci lagos na ji sifons na ja ɗe da na fashi wuce sifa wuce na madina yahudi cacayin caca a cikin madina a cikin rayuwa na madina a ce tuye da sako ga tuwane biyu ci tun suku kacan abu sako a tuwane biyu ci biyu a ga ma na biyu ci har tu babu daga ga mushirki ya ga sako a bi tuwane biyu ci biyu karshe yi a na biyu ci ga dabi a bi a na biyu gani a ya gugu ya ci a jiki a ci guye ma ja ma arafu kafaru bi so ko be to anan muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga na zugu ummaji ta ce yahudi bo so ko to ari atu anan muhammadu nti biyanin asada ga yahudi ji aji imani gangani bi anan mutunci ya so yana laga ya banu kurai za wuce bi da kiya a ciji rayuwa dan madina na dan to ka kuna mu ko ga zuwa to kanin ne mushriki anaki daga kureshi ce anaki daga makka a cami fi da kabila na jimo madina ya goba ne yahudiyan banu kurai yi ganci mazugu a ga ga kiyo eh? a dagwa fi gangani ayi a shiga tuwa ga gada madina ya kwaye ba ban na sa gada gada ya kwaye ba a a la secret ya musulmi ya yi yakin na da ta musulmi tafi finin amma an gawa ne yanzu magoyaganci zuku ebo trick na nuhaim ibn mas'ud we use da sauransu na wale gan jama'a wuce ɓata sokobi a gaya sokobi a jiki a sokobi a gaya wanda mara al-muminin lazaba kalu azama wa adanallah wa rasulu wa sadaqa allah wa rasulu ma zadam illa imanan kakuna saji zana suku a na biki ɓewa gaza ya ji jiye na yahudiya ba ne kurai zaji nan a ne za a sallamci da gubanu kurai zaji to lokacin na ne bilo banu kurai zaji lugushi nan ga su ya talkura zai wani jiki a eh, wani confession ga an ji kan gada nan ga ji gani ako ga to zane ga ji nan zane mala ji baligi nan lugwa na al bukari gobe da sahih bukari hadisi yana na Aisha radiyallahu an anha gana annabi sallallahu alaihi wasallam jabaji daga koya kan da ko na mane koya kan da ga ke ga gazotul ahzab ko annabi aka kun lati ci annabi ci dan wofu malaika jibrilu ci be ba annabi mu ci ga annabi wa wa ju ko be ka ko waji lati ci ani nga ne gaskiya be nga da babo nga da ya kwai banu kuraiza shi nga ji gani ko a ci da gun banu kuraiza shi fale ga yana hadisin ne launa kai kun e ga dambu zane zakan yi na ewuwa sai zane gaji ba ligani nan kuyo ko e kun ga dambu ewun zagya ekun gaddan bu da na ogala ma na ya ni a iye ya minti ya wuya na ga dabi o ga wato a gaske wa ma na yi wa malika olile ba ko ji gani ku ekun gadda tsaka ni ebe zaji ka za hunci ga delegate za mu ci ga ga ga di tattaunawa gangani bi yi ga jiki mu ga lagwato za hunci shi mu zane ji da ti abazumo egun kun àwọn janke da ibada jeje iri ruruba nuji iri papa ji ne fi bozumo ce ji ibada ti gwonta wani ní olè zàwọn ti wá wà ló bá wọn ti náà fi ní dájí kí àrùn dáwú kó dájí àrò ní à ní pátá ìdòkà lẹ́jì mùsùlùmí lábẹ́ lẹ́mọ̀rí ẹkùn wọn zànẹ́jì mọ́wà gùn ní zànẹ́jì gẹ́gùn wọn wọ́kátìlú fi sẹ̀bí lílá ilẹ̀ kabeji mage ke gwena ega jituma ewu e e zangi be ne ya fi ji zangi nan a ne bi kan la ya zubin nari illa rabbun nar e shi u wuta yegeyi annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi sallallahu alaihi wasallam anil musulati ko ji gane ko wale doka yaku ole mine na hadisi ne ke rube na jaizu yo a cin al'aura zale a beke bukata ga da wani e debate inda zanna wajin ba da jari kashin wulajen ko laji ganewa in zagin nan waje zandoro lalagwa tole a vajin wuyo bukata lokaci madaba na need ya a verify ga wuncin nan lọ́ọ̀lẹ́ àti àlárú lé ogógè inú ṣe kó ìlàjì gáàlẹ̀ wa so wa kó mọ̀ uwọ̀ ma. ba na mọ́dán biyu na al'aru iboyo mọ́dá asibiti àti àlárú lé ogó bukata inú ṣe wà a ṣe olè wọ́n yẹ gbogbo fọ́mọ̀ nítorà يبقى لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة حديث يبرو وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة fi maliha iza malaka zawjuha ismataha rawahu ahmadu wa ashabu sunan illa tirmidhi wa sahahu al-hakim an amru ibn shu'aib da ba amru ibn shu'aib ana bi da ba babu an jaddi da ba da kubo radiyallahu anhum sakuje da gani bayi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la hakika tuce yace annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yajuzu limra'atin uja lalli yayin zagiya na atiyatun na wadatariya na ko kowa ji sadaka na illa bi zauji zawjiha sai da izini buwi wa fi lafzin lafazin da cigan la yajuzu lil mar'ati uja lalli yan ujgoyi yan zagiya amurun fi maliga na waje umarnin doci ko wajiyan doci da dukiyoyi na iza malaka zaujuha ismataha abeke nga da karkashi ya buba da mana nga ya buga kontrolin wuna rawahu ahmadu imamu ahmad ga gudu wa ashabu sunan illa tirmidhi wa sahahu al-hakim lori hadisin na daga hadisin a murnin shaibu boyo an abihi an jaddihi man ji ma jaga ga yake khilafu na dan itijaju jingangani da hadisin ya murnin shaibu an abi an jaddihi bono wale ko a ah. wale gan hadis ngole ka ka ga usula wato hadis sai amru bin shuaib ana bi an je diwa ta zu hadis ne ji dabo ne gugo gani biyu mu buka zuwa ke ba ne so kon lati ne fa in tibna lakum ko an shay'in minu nafsan fa kunu òtí gọ́tọ̀ kan zọ́ sọ mí ní ewó wúce ya yà á tàrẹ àwẹ̀ kó wọ́n ya á di sọ́ọ̀kì àwẹ̀ wọ́gá wúce sọ́gì fọ́kùnú wà ní an mari a àṣẹwà lè rí halin náà ìràgíjì ẹ̀ ń doci wọ gangani ne an na ga ana bi an jaddi hadisi ya al-bukhari ba muslimi ke bi hadisi yana na aisha na annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza anfaqat maratu min ta'ami baytiha ghayr mufsadatin fala ajru ga wali zawji bi maktasaba wali al-khazini mithlu zalika abe ke yin zagi ga ji amfani da dukiye daga miye bugu kunci latwariya ko ci ladi sadaka ne in zagin na je lada yan area nutuwa ko sadaka ne jina ebe ọtọ ma je lada ya dukiya ni waje emi na zane mai egwo dukiya na tọfi stobo stokipa mutu ade kiyo mutu ade lada ya yi nnu lada wuna ba ni zane ji sadaka bai dukiya ne na sadaka yau dukiya zo to waje to sadaka bai zo ya ebe ma de kiyo ma de lada cin mele wuzo amma ga ole nne ibi condition ga wukpo ga wunga ji hacin gaga ebe a jikiyo ẹbá àṣẹwà ẹbá mọ̀gẹ́ ìdájíbe jíjìn àti gàgẹ́ hadith yẹn zainab imir imrat imir abdullahi masud nabi ba anibi sallallahu alaihi wa etiyan a anibi sallallahu alaihi ji zagi wa ziga sadaka ci bi ba bi in ba wudu ya ebe enwi ko ko wudu kiyawo yato ji ya kungi fi karkashin yan ubona annabi zalla alaihi wasallam maji izini ga e eh, kuma ga jin haci ga wa di da guba wa di da ya sadaka ni jinin wa di da ma ke di da ya yi gu wa ga di sadaka wace a tariya ya zaji masu ba ìdá ìmọ́jẹ́bò ìkẹ́ dẹ́yìn ewé àmọ́jẹ́ bukata wújìyẹ sọ́rọ̀ gálùlọ́bẹ̀ èlò pánà ájẹ́zà wúchí igbó wà déládé ẹ̀rẹ̀ ìdí sádákà náà mà kí èdéládé ẹ̀rẹ̀ egún inú gan gan zainab ní ibùn ko na na aisha mu na gwadi su ime zuwo ime a nufi sun lasallar muro hadisi madabu ya zaje wato na na aisha biye ne umaru tara ya kowa ji gani ako ebe gwale ga na tsogbo kagun shekka madabuwa wale ga su koga ga ganin rijali na su yi ma sarakar walidani والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون باجي جادي ربو يني منشي منشي بابا نغوا غني بدنجي جينا إن زاجي وتو ما جادي ربو يني منشي بابا نغوا غني دي دنجي جينا آه زكي إن زاجي نا وادي ربو يني منشي جي نغوا نا أشا والي غن وادي وادي نصيب ودي تصرف شو وبو منا وشي دي وبو وطاري وبو وجي صدقة وبو da sauransu ko mashiyan doci wadda ga dukiyu eh, na nan energy eh, na kawai na yin zayu ga daga da transaction na saudi basira rawa na mu ko wa ga da transaction yi mi sho o mu daidai ne ya wa ga da transaction yan land sho o mu daidai ke bi ne ku land kuna wa ga da transaction na deal ga millions and billions of naira ga company da shi aji gani da intanet gani da stock exchange yi nan wọ́n mọ́ di kí àyán wọ́n mọ́ di yiri na wọ́n lè yìí ya nígbà ní wà wázi àyán ẹbá ya àdánbó na wọ̀ya àdánbó ìlàkọ́gbẹ̀ tí nígbà na kìíní àwọn àdánbó lè dambo bọ̀sílù eh, ní àdánbó ẹwọ́n kí ibo àdáwọ̀ wọn yẹ mọ́ níjọ́ kó ìjìká ni wa bà ní gẹ́gẹ́ yìí kacha simpu wuje duki wuje tasarrufi ko wutara ko wuje sadaka mini ubo ne fi da ba ibn kayayin almuslimin wal muslimati yo wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da bo ba gina bi